يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا شيء درسي مثلي بسبعين مليار ومشينا درسي نفرق الكتاب الصيام ساشي وندك بياني akan azumi a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da azumi kamar yadda ya zo a fassara magabata misali yadda ya zo a littafin al-ishraf على مذاهب العلماء ابن المنذر المجلد نقف شاتي ما دقيقة بقي هكذا كتاب التعريفات مع الإمام الجرجاني شاكل الأديدة فضين لتقوص كتاب الضخيرة مع الإمام الغراسي المجلد في شاكل هذا إلى ثمانين ديال وكما كتاب لسات عون المعبور شرهنا سمن أبي داود المجلد في شاكل إلى سنة ترى الصوم في الشرع الشريعة تمصل انشهدان انشه أظمي ibaratun anil imsak ana nufin kamewa anil akli wa shurbi wa jima'a a daina cin abinci a daina shan abinci, a daina jima'i wato daina cin wani abu da kuma shan wani abin sha hakanan daina jima'i shi ake nufi da azumi yana kasancewa fi waqtin maksusin a wani lokaci da aka keɓance wannan lokaci da aka keɓance min tulurin fasiri ila gurubi shamsi daga bullowar rana ne zuwa daga bullowar alfijir zuwa ɗuyar rana ma'an niyya ya kasance tare da niyya kasancewar mutum ya kame bai ci abinci ba bai sha abin sha ba bai yi jima'i ba tun daga bullowar alfijir har zuwa ɗuyar rana baya zama ya yi azumi sai idan akwai niyya tare da shi innamal a'malu bin niyyati kuma ya kasance a wani wata wanda aka kebance shi ne watan ramadan ibn hajjar ya ware wannan sashi saboda bayani akan azumi saboda rukuni azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci za mu karanta hadisi na 670 da kuma hadisi na 671 insha Allah wannan darasi yana bayani akan hukuncin hada wani azumi da na ramadan wannan ita ce matsala ta farko wanda ibn hajar al-asqalani ya kawo ta a littafin gudubun mara عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بها في رجاء أبو هريرة الله ya tsara masa yarda. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn kada ku gabaci ramadan da yin azumin wani yini ko kuma yini biyu kada ku tari wata ramadan alhali kuna yin wani azumi na yini guda ko yini biyu illa rajulun kana ya sumu sauman sai dai mutumin da ya kasance yana azumtar wani azumi dama can ya saba yin wani azumi fal ya sumhu sai ya azumce shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a tari watan ramadan alhali ana yin wani azumi a samu kwana guda ko kwanaki biyu tsakanin mutum da ramadan kasancewar baya azumi sai fa mutumin da ya kasance yana azumtar wani azumi dama ya saba falyasum annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya azumce shi ibn hajar yace muttafaqun alaihi wannan hadisin al-imam bukhari da muslim wato sun yi ittifaki wajen riwayarsa amma wannan lafazi da yazo cikin bulugul maram lafazi ne na al-imam muslim yana kitabu siyam babu la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn hadisi na dubu da da tamanin biyu. a lafazin al'imam bukari yana kitabu sau babu la ya taƙaddam ramadan bi sauni yaumin wala yaumai hadisi na dubu da ɗari tara da sha hudu. annabi sallallahu alaihi wa sallam a lafazin al'imam bukari yana cewa la ya taƙaddamanna ahadukum ramadan bi sauni yaumin au yaumai kada wani daga cikinku daga wannan gargadi ne ga dukkan wani musulmi kamar yadda ya zo a lafazin al-imam muslim la yataqaddamanna ahadukum ramadan da sawmi yawmin aw mai. wannan shine lafazin al-imam kada wani daga cikin ku ya tunkari ramadan ya tari watan ramadan alhali yana azumin wani yini yini guda ko kuma yini biyu illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu sai dai fa idan mutumin ya kasance dama can yana azumtar wani azuminsa falyasum zalika al yau, to yana da damar ya abuki wannan yini idan wannan yini ya dace da kwanakin da mutum ya saba yin azumi na lafila babu laifi don ya yi azumi idan wannan rana ta kasance wato kwana guda ne tsakanin tsakaninsa da ramadan ko kuma kwanaki biyu ne tsakaninsa da ramadan wannan babu laifi abu na farko shine mai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari wata ramadan alhali ana azumi ibn qayyim ya yi kokarin bayani game da hikimar haka kamar dai wasu malamai magabata Allah mu dauke musu rahama a littafin ilamun muwaqqi'in a mujazzal na uku shafin 143 ibn qayyim jawziya yana bayanin hikima ala nahyi wato hikimar da ka zo ga hannun da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yani inda zikirin adilla ala man'i min fi'li ma yu'addi ila haram mutum ya aikata abin da zai iya kai shi ga haram walau kana jaizan fi nafsihi ko da wannan abin halal ne idan aikata shi zai kai ka ga aikata haramun to kai kokari ka guje shi ابن القيم يتي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقدم رمضان بكون يوم أو يومين النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أتنكار رمضان أتروة رمضان الحال أنا أظم ونيني كويني بيو إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يتي من البيت فائدة متندامة ينادوة على عادة نين أظمي wannan al'adar tashi ce ta dace da wannan rana ko ko ranaku biyu a tsakaninsa da wata ramadan babu da ya yi azumi wa ma za ka? ibn qayyim al-jawziyya yake babu dalilin da ya yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a hada ramadan da wani azumi illa li alla yubtaqada zari'atan ila an yulhaqa bil fard ma laysa min manzon Allah ya hana ne saboda kada a hada farilla da abin da ba farilla ba a bambanta tsakanin nafila da farilla azumi na wata ramadan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci farilla ne akan kowane musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kada a hada tsakanin ramadan da wani azumi ya zama to an samu bambanci tsakanin farilla da nafila kama fa'alatin nasara domin abinda nasara suka aikata kenan wanda bayani ne mai tsawo aka wayi gari farillar da nafilar ta zama ɗaya gare su har ma dai suka bar farillan da nafilar suka koma ga bid'a wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yarda a hada farilla da nafila kama akkada hadha al-garaba bi istihbab ta'jil al Wata wa ta'khili sahur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan ta wajen bayanai da ya mana dangane da azumi a gaggauta buɗe baki eh, a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur wasu hibabi ta'jilin fitr fi yawmil eid qabla salat ranar karamar sallah ranar idul fitri a fara cin abinci kafin ma a tafi idi don a tabbatar da cewa wannan ba rana ce ta azumi ba wa kazalika nudiba ila tamyizi fardu salati an nafliha haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato kwadaitar da mu ga cewar mu rika bambanta farilla ta sallah da kuma nafila fa kuriha lil iman an yatabawwa fi makani ba a son liman idan ya gama sallah ya yi nafila a wurin da ya limanci saboda ya bambanta sallar da ya yi na farilla da kuma ta nafila wa an yastazima julusahu mustaqbil al-qibla ba a son liman idan ya yi sallama ya dade ya dawwama yana fuskantar al-qibla a wannan gurin sai ya biyo kullu haza saddan lil bab mufdi ila an yuzada fil fardi ma laysa minhu abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yin haka ya bambanta farilla da nafila saboda kada a ƙara ma Allah tabaraka wata'ala abinda bai shar'anta shi ba wannan dalili ya sa manzon Allah ke cewa a samu tazara tsakanin wani azumi da na Ramadan don haka yasa azumin Ramadan ya tabbata har zuwa yau a tsarin da Annabi sallallahu alaihi sallam ya kawo mana amma da ba don wannan tsawatarwa da aka yi ba wanda in ka lura har yanzu akwai waɗanda sun ki da suka ki ɗaukan wannan tsawatarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai suka auka ma bid'a za ka tarar da cewa akwai wanda ke fara azumi tun daga rajab ba zai bari ba sai ƙarshen ramadan wanda ko ya saba mu tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana kokarin ya hana mu hada farilla da kuma nafila saboda idan lokaci ya tsawaita sai a waye gari azumin ya koma na watanni uku ko wata biyu musamman idan jahilci ya mamaye jama'a Allah ka tsare wannan bayanin na ibn eh, qayyim al-jawziya ya dace da bayanai da malaman hadisi suka dinga yi dangane da hikimomi wanda dan adam ke iya ganewa ta wajen shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita misali ibn abdulbari shi ma ya yi bayani haka da ibn abdulbari yana cikin masana hadisi na zamanin farko a littafinsa al'istiskar a mujallar na kudi shafi 132 wakasila inda zarika kara haka an yada kula siyamu sha'aban bi ramadan ibn abdulbari ya ce malamai suna cewa abin da ya sa aka hana a haɗa wani azumi na ramadan saboda kada a shigar da sha'ban a cikin ramadan ramadan ya kasance shine kadai watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta azuminsa gaba ɗaya da musulmi kada a ƙara idan an ƙara za a shigo da wani wani azumi cikin watan ramadan wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai shar'anta shi ba wannan yasa shi ibnu abdul bari ya bada misali da abdullahi ibnu abbas abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam واستحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين wa ورمضان بفطر يوم أو أيام عبد Abdullahi بن Abbas sahabin النبي sallallahu alaihi wa sallam da wasu malamai magabata wato suna faɗaitarwa musulmi ya kasance ya raba tsakanin sha'ban da ramadan ta yaya za a raba tsakanin sha'ban da ramadan a samu baka azumi baka azumi a samu kwanaki waɗanda baka azumi kafin tsayuwar watan ramadan kama kanu yastahibuna an yafsilu baina salati al-fariida wan fila kamar yadda sahabbai da salaf suke kwadaitarwa musulmi idan ka gama sallar farilla to kada wuka ka tashi ka yi nafila a gure idan ko za ka yi a gure to a samu ka bambanta sallan farilla da ta nafila imma bi kalamin ko dai a samu ka yi wata magana kaga in ka yi magana ya nuna cewar ka gama wancan ka gama wancan sallah ta farilla don haka nafila za ka yi au qiyamin ko ko ya zama ka tashi au mashin ko ka taka daga wannan gurin da kai sallar farilla ka koma wani guri yani au taqaddumin au ta'akhurin anil makan in ma ka koma gaba ko kuma ka koma baya wato daga inda kai sallar farilla wannan sahabbai zuwa ga tabi'ai suna faɗaitarwa kuma akwai dalilai masu masu yawa waɗanda suke nuna ingancin haka ya dace da ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu to wannan hadisi na Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada ramadan da wani azu ya tabbatar wannan ya sa ibn hajar ya fara kawo shi hani game da taron wata ramadan da yin azumi yana da matakai guda uku yanda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam matakai guda uku na tinkarar ramadan alhali ana abu. yana da matakai guda uku wannan shine mataki na farko abin da ya sa ibn hajar ya fara kawo shi saboda shine hadisinsa ya fi inganci mataki na biyu hadisin abu huraira ne ba shi ya rawaito wannan hadisin wanda yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan tasafa sha'ban idan watan sha'ban ya raba tsakiya watan sha'ban idan ya raba tsakiya fala ta sumu karku yi azumi wannan hadisin ma abu hurairah ne ruwaito shi yana sunan abi dawud kitabu sawm babun fi karahiyati zalika yana sunan tirmidhi kitabu sawm babu ma jaa fi karahiyati sawm fi nisfi thani min sha'ban li hal ramadan jaa al-imam tirmidhi babu karahiyyati sawmi fil nisfi thani min sha'ban an kyamaci ayi azumi an kyamaci ayi azumi idan an shiga rabi na biyu na watan sha'ban ne dalili al-imam tirmidhi yace li hali ramadan saboda martaban watan ramadan lafazin da ya zo cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza baqiya nisfun min sha'ban fala tasumu idan rajin watan sha'ban ya saura to kada ku yi azu hadisin yana sunan ibn majah kitabu sawm babu majah ja'a fi nahyi an an an yutaqaddama ramadan bi sawm sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah riwayar رواية الإمام ابن ماجه لفظ ديزو إذا كان النصف من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا ربي وطن شعبان يزو fala sauma to kada a yi wani azumi hata ya ji a ramadan har sai watan ramadan ya zo wannan ma hadisin abu hurairah kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi wanda masana hadisi na zamanin farko sun yi sharhi a kai kamar misali ibn kuzaima a sa fahihu ibn kuzaima akwai babi da yi babu ibahati wasli saumi sha'ban bi ramadan sai ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah tuwasilu eh, la tuwasilu sha'ban bi ramadan fa tasumu jami'a sha'ban kada ku hada watan sha'ban da ramadan ya zamanto kun hada watanni guda biyu kuna azu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan aw an yuwafiqa zalika sawman kana yasumu al mar'u qabla zalika amma idan ya zama mutum yana azumi dama can na nafila kafin wannan lokaci fa ya sumu zalika siyam ba'da nisfi min sha'ban babu da idan yayi azumi bayan watan sha'ban ya raba tsakiya la annahu naha an sawmi idan tasafa sha'ban nahyan mutlaqan ba wai an hana gaba ɗaya bane mutum yayi azumi idan watan sha'ban ya zo rabi wanda eh, insha Allah haka yi babin da ke tafi cikin bulugul maram shine babu sauni tsawo wa ma nuhiya an saunihi akwai bayani da za a yi kan shi wannan eh, hadisi na Abu Huraira wanda ya hana azumi idan watan Sha'ban ya raba tsakiya amma babu shakka hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa akwai malaman da ke ganin hadisin yana da rauni amma ingancin hadisin Abu Huraira ya wanda ya zo a bulugul maram ya ɗara ingancin abu huraira wanda ya taho riwaya ta ashabu sunan shine wanda ya hana azumi idan idan sha'ban ya raba tsakiya karka ya azumi har zuwa wata ramadan bin baz rahimahullah a littafin fatawassa majmu'u fatawa wa maqalati um, mujallad na goma sha biyar shafin ɗari uku da tamanin da biyar ya ce wal muradu bihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi annahya an ibtida'i sawmi ba'da an-nisf annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka fara yin wani azumi idan sha'ban ya kai rabi ka kirkiro wani azumi na nafila ka yi la idan dama can ba wai azumi ne ka ɗauka wanda ka saba yi ba bayan sha'ban ya raba tsakiya matukar ba wai akwai azumi na al'ada da ka saba yin ba na nafila to ba a son ka kirkiro wani abu amma man sama aksar shahari amma misali wanda ya azumin sha'ban mafi yawan watan aw shahara kullahu ga wanda ke da fahimta za a iya azumin sha'ban baki dayansa fa ba sunna wannan babu laifi dama can wato ya saba yin wani azumi sai ya dace da rabin sha'ban babu laifi don yayi amma kai da baka saba yin wani azumi ba na nafila bayan sha'aban ya zo rabi bai kamata kai wani azumi ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai fala fauma hatta yaji ramadan kada mutum yayi azumi wato sai ramadan ya zo kaga waɗannan matakai guda biyu kenan matakin farko idan sha'ban ya kai rabi matukar ba kana da wani azumi na nafila ba ba a son kai azumi ka zauna ba ta azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yaji a ramadan har sai wata ramadan ya zo shi ya fi dacewa mataki na biyu shine wanda ya zo cikin bulugun mara ya kasance an samu kwanaki biyu ba ka azumi kafin wata ramadan ya tsaya ko kuma kwana guda ba ka azumi kafin wata ramadan ya tsaya kaga ya zama to kenan an samu matakai guda biyu kuma akwai hikima ta wannan din saboda wanda ya saba yin azumi na nafila wata ramadan azumin ramadan wahal da shi amma wanda bai saba azumi na nafila ba azumin ramadan yana da shi sai mutum ɗaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi ya zama to tsarin halittarsa baya samun wahala amma matukar ba ka saba yin azumin nafila ne, idan ramadan ya zo to ka samu matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke addinin musulunci an gina shi ne akan rahama babu tsanantawa akwai sassautawa aka ce to kai da baka saba dama azumin nafila ba a samu kwanaki goma sha biyar ba ka yin azumi kafin ramadan ya tsaya wanda ya saba yin azumi na nafila kuwa babu laifi ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda koda yana cikin azumin ne ramadan ya tsaya ba wani abu ne gare shi ya riga ya saba shi kaga sai ko ne ga musulmi sassauci ne na Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mataki na uku game da hada ramadan da wani azumi shine hadisin ammar hadithi na gaba wa an ammar ibn yasir an karbo hadisin daga ammar ibn yasir radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifansa gaba daya don dukkan su musulmai ne qala ammar ibn yasir yace man sama yawmal ladhi yushakku fihi wanda yayi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar ramadan faqad afa abal kafin to hakika ya saba ma baban alkafin shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi azumi a ranar da ake kokwanto ranar da ake shakka ramadan ne ko sha'aban. to ya saba ma baban alqazi wannan shine mataki na karshe na hana a hada ramadan da wani azumi ibn hajar yace zakarahu al-bukhari yu ta'liqan al-imam al-bukhari ya ambaci maganar ammar bin yasir dinnan a cikin sahih al-bukhari amma ya kawo shi ta'liqan a wato babu isnadi illa dai kawai ya ambaci maganar ammar bin yasir bai kawo isnadi ba shi ne ake nufi da ta'alikan yana kitabu saum babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru wa qala filat ibn zuffar an ammar asalin hadisi don al-imam al-bukhari bai kawo isnadin shi ba sai ibn eh, hajar yake wa wasalahu al-khamsatu amma malaman hadisi guda biyar sun sadar da isnadin hadisin wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisin yana kitabu saum babu zajri an sawm al-yawm alladhi yushaqqu fi amin ramadan am min sha'ban sahihu ibnu khuzaima hadisi na 1914 ibn hajar ya ce wabin hibban haka nan al'imam ibn hibban shi ma ya inganta wato bayanin ammar bin yasir dinnan yana sahihu ibn hibban babu saumi yaumi shakki hadisi na 5853 al-imam abu dawud ya sadar da isnadin wannan hadisin yana kitabu saum babu karahiyati saum yaumi shakki da kuma al-imam an-nasa'i yana kitabu saum babu siyam yaumi shakki da kuma littafin al-imam an-nasa'i da ake kiransa kitabul ba. yana kitabu siyam babu siyam mai shakki haka nan al ibn majah yana kitabu siyam babu ma a fi siyam yawm shakki haka nan al-imam tirmidhi shi sa ibn hajar cewa ce wa wasalahu waɗannan masana hadisai dukkan sun sadar da isnadin hadisin sabanin al-imam al-bukhari al bukhari ne ya kawo shi babu isnadi amma al-imam al-bukhari inda ya kawo magana to babu shakka maganar sai ka samu tana da asali ko da bai kawo isnadin sa ba don haka yasa in ka koma ga wasu littafan hadisai zaka samu isnadin wannan hadisi ko. yana sanadu tirmidhi kitabu sawmi babu ma jaa fi karahiyati sawmi yawmi shakki yanda hadisin yazo an silata bin zufar wani babban tabi ana kiransa silatu bin zufar silatu bin zufar yani tabi'in kadir ya ba da labari ya ce kunna inda ammar bin yasir mun kasance wurin ammar bin yasir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan tabi yake ba da labarin ammar bin yasir yace suna tare da ammar bin yasir fa utiya bi shatin masliya sai aka kawo akuya da aka babbaka ta an gata akuya gaba ɗayanta sai aka kawo ta gaban ammar bin yasir da ah, almajirai waɗanda ke zaune tare da shi faƙalu sai ammar bin yasir ya ce kulu ku ci wanda ya zazu da cewa daga gidan ammar bin yasir aka fito da wannan abinci fatanaha ba'abul qaum wani daga cikin jama'an sai ya ja baya ya noke bai ci wannan naman ba nama akwai da aka kawo faƙala sai mutumin ya ce in ni sa'imun ni ina azumi faƙala amma sai ammar bin yasir ya ce man samal yawmal ladhi yushakku fihi an-nasu man samal yawmal ladhi yashukku fihi nasu duk wanda ya yi azumi a ranar da mutane ke shakka ramadan ya zo faqad afa abul qasim to hakika ya saɓa ma baban al kaga wannan shine labarin don haka yasa idan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi alikan illa ta maganar amma bin ya tsere kawo ba tare da bayanin labarin ba wadancan asabu sunan sun ba da labari kuma hadisin ya inganta kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari mujallal na biyar shafi na 597 hadisin yana irwa ul-galil hadisin 169 al-imam tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in abinda ammar bin yasir ya fada dinnan inji al-imam tirmidhi abinda ammar bin yasir ya fada wanda yayi azumi a ranar da ake kokonton tsayuwar ramadan sai ya tashi da niyyar yana azumi babu tabbas ramadan ya tsaya ana shakkan tsayuwar ramadan sai ya tashi da azumi to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam tirmidhi ya ce ba maganar ammar bin yasir kadai bane wannan ita ce fahimtar akasarin masana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan sahabbai min tabi'in da ya kama daga tabi'ai وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد yana kirga masabobin nan kusan duka fahimta suke nan. karihu an yasuma rajul al-yawm alladhi yushakku fi masana suna kyamatar mutum ya tashi da azumi a ranar da ake tamanin ake kokon tantsayewar ramadan ورأى أكثرهم hum in فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه sannan malamai da yawa suna cewa idan ma mutum ya tashi da azumi a wannan rana sai aka dace ranar tana cikin watan ramadan din wannan azumin nasa bai inganta ba dole sai ya saki saboda niyyarsa ba ta cikin ramadan sannan kamar yadda imamu turmizi ya fada amma rubin ya din nan ba shi ba ne idan da ka dubi eh, littafai da suka yi magana game da asaru sahaba wa tabi'in zaka karanta haka misali akwai abdullahi bin Abba labarinsa ikrima ya bayar wanda ibn hajar ya kawo shi a cikin atawfisul hadir hadisi na abdullahi bin abbas ya ce man sama yawmal ladhi yushakku faqad asa Allah wa rasulahu kaga sai ya dace da lafazin Umar bin Yasir man sama yawmal ladhi yushakku faqad asa Allah wa rasulahu duk wanda ya dauki azumi a ranar da ake shakkan tsayuwan wata to ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hadisin wato bayanin Abdullah bin Abbas yana al-musannaf na ibn abi shayba da isnadin sahih an ikrima ya taho ma min qawli ikrima hadisi na 6959 shi kansa ikrima ikrima ya faɗi haka wanda tabi'i ne duk wannan hadisan suna cikin irwa'ul galil mujallal na 427 muhammad nasiruddin al-albani ya kawo hadisan da aka samu al'afar afar min as-sahaba wa tabi'in waɗanda suke tabbatar da babu kyau mutum ya tashi da azumi ranar da ake shakka sannan akwai hadisin abdullah bin umar shi ma wanda nafi'u ya ba da labari an ibn umar qala abdullah bin umar ya rawaito hadisi wanda yana tafi a cikin wannan babu insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama shahru tis'un wa 20 ai wata kwanaki 29 ne kawai fala tasumu hatta tarahu kada ku yi azumi sai kun ga wata wala tufiru hatta tarahu kada ku aji azumi har sai kun ga wata fa in gumma alaikum fakturu lahu abdullahi bin umar ya ruwaita wannan hadisi nafi'u yace fa kana abdullahi bin umar idza mabawa min sha'ban 29 idan sha'ban ya kai kwanaki 29 ba a saman yanzu sai aika wanda zai fahi duba wata fa in ru'iya idan an ga wata to shi kenan washe gari ramadan wa illan yura idan ba a ga watan ba walam ya na mambarki sahabun wala katarun ya zamanto babu gajimare babu hadari babu wani abin da ya tsare sararin samaniya amma ba a ga wata ba ta ya nuna cewa ba ranar shakka ba ce ya nuna cewa sha'aban zai yi kwana talatin kesu tunda an duba ba alamar da za ta iya hana mutum ya ga wata babu gajimare babu hazo babu ƙura ba komi ya zama to sararin samaniya yana da haske kuma an duba ba a ga watan ba ya nuna cewar washe gari ba ranar shakka ba ce saboda haka abdullahi bin umar sai tashi da azumin nafila a jinsa wa in hala duna manzarhi sahabun aw qatarun asbahana eh, asaiman wanda shi ma isnadin sa yana da kyau kamar yadda ya zo cikin fahihu ibnu hibban kitabu siyam hadisi na uku abdullahi bin umar yana haka duk da cewa bai samu goyon bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba saboda aikinsa ya saba ma hadisin abu huraira wanda ya zo a farkon wannan wato karatu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu tazara tsakanin wani azumi da na ramadan tazaran ya zamanto na kwanaki biyu ko kwana ɗaya ba a yin azumi amma abdullahi bin umar yana tashi da azumi idan ya tabbata cewa sha'ban zai yi kwana talatin saboda hadisin da abu huraira ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai dai wanda da matan yake da wani azumi da ya saba babu laifi dan yayi azumin sa akwai bayani gaba to malaman hadisi dangane da hadisin Ammar bin Yasir din nan kusan duk masu sharhin hadisi suna magana guda ɗaya kamar shi ibn hajar mai littafin gulugun mara a sharhin da ya yi ma fahihul bukari wato shi ne fatul bari a mujallar na shida shafin bakwai ya ce istu dilla bihi ala ta hari yau yaumi shakki ana kafa hujja da maganar Amma ammaru ɗin yasir a kan cewa haramun ne a ɗauki azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar wata ana safa hujja da hadisin Ammar bin Yasir akan cewa haramun ne a dauki azumi a ranar da ake tamanin tsayuwar Ramadan babu tabbas ba a samu tabbacin cewa Ramadan ya tsaya ba to a tashi da azumi a wannan rana haramun shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Ammar bin Yasir a farkon babi dan ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi shi yasa rumi ya Yasir ce wanda duk yayi azumi ranar da ake shakkan tsayuwar wata to ya saba ma baban alqasim kuma Abdullahi bin Abbas ya fara Allah ya kara musu yarda Ibn Hajar yake li anna sahabi la yaqulu zalika min qibali ra'yi idan Ammar bin Yasir zai ce duk wanda yayi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar wata ya saba ma baban alqasim qasim kai ka sani sahabi ba zai faɗi irin wannan magana da ra'ayinsa ba fa yakunu min qibalil marfur saboda ta maganarsa ta dace da wato asalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sharhin wato ibn hajar ke. sannan al-imam an-nawawi shi ma haka a sharh fahimtar muslim a juz'i na 7 shafin hudu. yana cewa fihi tasrihu bin nahyi an istiqbal ramadan bi sawmi yawmin wa yawmayn hadisin abu huraira ya taho da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam karara cewar babu kyau mutum ya tare ramadan alhali yana yin wani azumi ka samu tazara tsakaninsa da ramadan na kwana ɗaya baya azumi ko kwanaki biyu liman lam yusadif adatan lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda dama can bai saba da yin wani azumi ba kenan أو يصله بما قبله فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام idan ya kasance dama can mutum ba wani azumi ya saba yi ba haka kurum ana cewa sha'aban ya kai 28 sai mutum ya tashi da azumin nafila to ya aikata haramu kamar yadda ibn hajar ya ce haram ne haka ma al-imam nawawi wato kamar yadda al nawawi ya ce haram ne haka ibn hajar shi ma ya fada waɗannan manyan malamai da ke sharhin hadisi sun tabbatar da haka kuma ko da babu sharhin wani malami idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sai ka sani haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a kari ramadan alhali ana wani azumi don haka dole ne a jira tsayuwar ramadan kafin ayi azumi al-imam an-nawawi ya faɗi haka a cikin littafin sa al-majmu' a mujallal 6 shafin 399 yace qala ashabuna la yasihu yau yawmi shakki an ramadan bila khilaf duk wanda ya dauki azumi a ranar da ake shakkar tsayuwar wata to azuminsa bai ma inganta ba wannan babu sabani a mazhaba ta al-Imam Shafi'i wa amma idza samahu tatawwu'an fa in kana lahu sabab idan azumin na nafila ne fa to sai a dubi sababin yin azumin azumin yana da sababi in kana lahu sababun bi an kana sawm saumar dahari kamar misali wanda yake azumi a kullum don akwai waɗanda ke da wannan fahimta na cewa babu laifi mutum ya ringa azumi a kullum tun da an samu waɗanda suka yi haka a cikin sahabbai ko da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma suna ganin ba haramun bane wanda dama ya saba yin azumi a kullum yana yi sai ya zamanto ramadan ya zo dan ya tashi da azumi wannan ba laifi bane aw sauma yawmin wa fitra yawmin ko ku dama mutum yana azumin rana guda ya sha rana guda shine azumin annabi Dawud alaihi salam mutum ya azumi yau ya fasa gobe ya azumi jibi ya fasa gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan babu laifi babu laifi dan yayi azumin sa koda ana cewa gobe ake tamani ramadan ya tsaya aw sauma yawmin muayyan kamar mutumin da ya ayyana wani yini yana azumi ka yawmin isnain kamar wanda ke azumin litinin da alhamis yana azumin kwanaki biyu a sati fasadafa sai ya dace da azumin ramadan ya taho ana tamani za a tashi da azumin juma'a shi kuma dama ya saba azumin litinin da alhamis saboda ka zai yi azumin sa ranar alhamis abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan babu tawili kai tsaye manzon Allah ya ce wanda ya saba yin wani azumi babu laifi don yi azumi wato dab da ramadan babu laifi gare shi yace illa rajulun kana yasumu ya falyasum mutumin da ya kasance ya saba yin azumi ya saba yin wani azumi to sai ya azumci wannan ranar al-imam an-nawawi yace wa illam yakul lahu sababun idan kuwa azuminsa babu sababi ba shi da sababi haka kurum ya tsiro azumi ana cewa gobe ake tamani wato saura kwana ɗaya ko kwana biyu ramadan ya tsaya ya ce fa haramu azumi ta haramu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan yana fatawar latina a mujallar na goma shafi na 117 dallati sunnatu ala taharimi saumi kaga an samu hujja daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa azumi a ranar shakka ranar da ake shakkan tsayuwar ramadan azumi a wannan rana haramun ne saboda bayanin amma rubin yasir da kuma hadisin abdullahi bin abbas ga kuma hadisin abu huraira jamnul usaimi haka na a littafinsa sharhul mumti a mujallar na uku shafi na goma sha biyu yana magana akan sabani da aka samu ta wajen fahimtar waɗannan hadisai Ya wa asafu hadhihi al-aqwal huwa tahrim mafi inganci shine haramun ne musulmi ya tsiro da wani azumi gab da rababa haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ah, kamar yanda aka samu fahimtoci da dama ibn hajar yana kokarin gabatar da hujja sai ya kyale ka kai ka yi la'akari da wannan hujja tana yiwuwa za ka ya ce har ya karanta a wani littafi to babu ruwansa da abin da wani ya ce ana cewa idan manzon Allah ya ce akwai wani malamin kuma da ke da ikon ya yi korafi ai babu shi saboda aka yi sa ibn hajar shi dai ya kawo hadisai a bulugun maram ya kyale ka in ka je karoro hadisi ka samu wata magana ta wani malami daban ai babu laifi don an yi ba ruwansa ya dai gaya ma ga abin da manzon Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wani azumi da na ramadan don haka dole wata ramadan ya tsaya kafin ai azumi idan bai tsaya ba idan kai wannan azumi to ga hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga hadisin ammar bin yasir ga hadisin abdullah bin abbas ga hadisin abdullah bin umar sahabban manzon Allah da yawa sun ruwaito kamar da al-imam tirmidhi ya fada akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana mutum yayi wani azumi wato gab da ramadan matukar wannan azumi ba shi da sababi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله waɗannan hadisai guda biyu suna dauke da matsaloli guda uku waɗanda ya kamata mu sani kuma mun riga mu gabatar da bayani da dai akwai buƙatar mutum ya tabbatar da abin da ake nufi da su matsalolin guda uku cikin waɗannan hadisai guda biyu matsala ta farko me ake nufi da ranar shakka الإمام النووي في كتاب المجمور المجلد نشيد الشافعي من الذي سبعين دا أكو الإمام النووي يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان رانا دا أكي كرن رانا الشكا kamar yadda amma bin ya ya fada idan mutum ya yi azumi a ranar shakka ranar da ake kokonto idan mutum ya yi azumi a wannan rana ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi da ranar shakka ita ce ranar talatin ga watan sha'ban ranar talatin ga watan sha'ban domin ranar 29 ga watan sha'ban ake fara duban wata shine ake nufi da duban farko idan aka ce an yi duban farko shine ranar 29 domin shine ranar da ya kamata a kaddara cewa sha'ban ya kare a wannan dare ake tsammanin tsayuwar watan ramadan washe gari sai a tashi da azumi idza waqa'a fi alsinatin nasi annahu ru'ya wa lam yaqul atlun ranar shakka ita ce 29 ga watan sha'ban an duba tsayuwar wata sai ya kasance ɗayan biyu in ji al'imamun nawawi na ɗaya wasu sun yi ƙorafin sun ga wata ɗin amma shugaba bai amsa ba tana yiwuwa saboda rashin adalci na waɗanda suka ce sun ga wata ko wanda ne na biyu au inna ra'ahu au ba a samu wanda ya ce ya ma ga watan ba ba a samu wanda yake ya ga wata din ba babu wanda ya ga wata to washe gari kaga zai zama 30 ga watan sha'ban wannan 30 ga watan sha'ban ita ce ake kira ranar shakka domin ana shakkan talatin ne ga sha'ban ko kuwa ɗaya ce ga ramadan tun da daren da ya gabace ta daren da ake duba tsayuwar wata ramadan imma an duba ba a ga watan ba ko kuma an duba wasu sun ce sun ga watan amma kuma shugaba bai zartar ba ta wannan washe garin shi ake nufi da talatin ga sha'aban don haka ya zama ranar shakka idan ana tunanin cewa talatin daga sha'aban kenan kuma ana tunanin anya ba yau ne farkon ga ramadan ba wanda akasari dama husuma tana aukuwa ne a wannan rana ta ranar shakka din to wannan rana ta shakka ita ce amma rubin ya yake cewa idan mutum ya tashi da azumi ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farraka kan mutane zai raba kan al'umma za a wayi gari akwai waɗanda ke ganin ramadan ya tsaya wasu na ganin ramadan bai tsaya ba don haka ranar shakka ita ce ranar da ko dai a daranta an duba wata ba a gani ba ko ko an gani amma waɗanda suka ba da shaidar sun gani ɗin shugaba bai karɓi magana su ba sai ya ce fa amma idan lam yatahaddath bi ru'yatihi ahadun fa laysa bi yawmi shakkin wasu malamai na ganin an duba ba a gani ba kamar misali fahimtar Abdullahi bin Umar kenan an duba ba a ga wata din ba ranar 29 ga watan Sha'ban jama'a sun duba babu hazo babu gajimare babu kura babu wani abin da zai iya shamaki ya hana mutane su ga wata an duba amma gaba ɗaya babu wanda yake ya ga wata abdullahi bin umar ya ce washe gari ba ranar shakka ba ce saboda ai an duba ba a gani ba kuma dama wata yana iya zama talatin saboda ka washe gari talatin ne ga watan sha'aban ba ranar shakka ba ne ba a cewa ranar shakka sai idan an duba ba a gani ba amma saboda gajimare ya hana a gani ko saboda wani dalili ya hana a ga wata din ko kuma wasu sun gani amma kuma ba a zartar da ganin nasu ba to wannan ita ce ake kira ranar shakka amma idan ya zama duk an duba jama'a sun dubi watan ba su gani ba babu wanda ya gani kuma ba abin da ke iya hana a ga wata din to washe gari ba ranar shakka ba ce ranar talatin ne ga watan sha'ban saboda aka yi sa abdullahi bin umar ya kanta shi ma da azumin sa don ba ranar shakka ba ce Allah ya sa mu fa idza lam yatahaddath bi ru'yatihi ahadun fa laysa bi yawmi shakkin sawa'un kanat as-sama'u musfiya aw atbaqa al-ghayb hadha huwa al-mazhab wa bihi al kuma da malaman sunna abinda suke faɗa to amma duk da haka ko da a ce 29 ga watan sha'aban an duba ba a ga tsayuwar wata ba an duba ba a ga tsayuwar wata ba kuma babu wani abin da zai iya hana a ga wata din na shakka washe gari din 30 daga watan sha'ban duk da haka bai kamata a yi azumin ba saboda wannan hadisin na abu huraira saboda ah, annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, maganar abu huraira ya hana a hada wani azumi da na ramadan a samu kwana guda ko kwanaki biyu waɗanda ba a azumin cikin tsakanin sha'ban da kuma ramadan sai dai idan mutum dama akwai wani azumin da yake yi ka to babu laifi dan ya tashi ko da a ranar talatin ga watan sha'ban ne ya tashi da azuminsa tunda ba ce an ga wata ba saboda aka sai tashi da azumin litinin da ya saba ko azumin alhamis da ya saba wannan babu laifi wannan kamar yadda alimamin nawawi ya faɗa ita ce fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba littafin sa rawbatu talibin a mujallar da bishafin 762 haka nan a sharhin da ya yi mafahihu muslim a mujallar na bishafin 702 kuma wannan ita ce makabar malikiya kamar hashiyatul imam ad-dusuki mujallal na farko shafi na 513 wannan ita ce fahimta mafi inganci kamar yadda bin baz yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalati hadisi na goma sha biyar shafi na takwas 804 yana cewa yawmus salatin min sha'ban idza lam tasbut ru'yatul hilal fa innahu yawmu shakkin wace rana ake kiranta ranar shakka ita ce ranar talatin ga watan sha'ban an duba wata a ranar 29 babu wanda ya ce ya ga wata sa ko kuma wasu sun ce sun ga wata din amma shugaba bai karba ba don haka yasa yace idan lam tathbut ru'yatul hilal idan ganin wata bai tabbata ba fa innahu yawmu shakkin washe shagari ita ce ake kira ranar shakka la yajuzu sawmu baya kamata ayi azumi a wannan ranar fi afahi qaulayil ulama mafi ingancin fahimta na malaman sunna sawa'un kana fahwan aw gaiman ko da a ce akwai gajimare wanda ya hana a ga wata a ranar 29 wato a daren 29 kin daren da wato ranar 29 ga watan sha'ban an samu abin da ya hana a ga wata din ko kuma an duba ba a ga watan ba babu kuma hazo babu gajimare wannan babu laifi wato washe gari talatin ne ga watan Sha'aba don haka ba daidai bane a yi azumi wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a akai wannan ita ce matsala ta farko ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wa sallam da farko ya hana kai azumi daga rabin Sha'aban zuwa karshen sa waye aka hana shi azumi wanda shine abinda aka farin malaman hadisi ke magana akai shine mutumin da dama can ba shi da wata al'ada ta azumi da yake yi misali kamar yadda ibn kuzaima yake fada kamar yadda bin bazai fada cikin bayani da muka yi dama can mutum ba shi da wani azumi da ya saba na nafila to idan sha'ban ya kai rabi kada ka kirkiro wani azumi har ramadan ya tsaya wannan shine na biyu hadisin abu ya kamata a samu kwanaki biyu ko kwana ɗaya. wanda ba ta azumi kafin tsayuwar Ramadan wanda shine wasu malamai ke ganin hatta ma mutumin da in yana da wani azumi yana da kyau ya guje shi wannan ita ce mas'ala ta biyu mas'ala ta biyu al-akthar ala jawaz sawmi eh, man adatuhu sawm yawmin wa fitr yawmin mutumin da dama can ya saba wani azumi da yake yi babu da jidan yi azumi saboda karshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wanda ya saba wani azumi babu laifi ya azumin sa kaga ya nuna babu laifi dan kayan azumi ana gobe wata ramadan zai tsaya ko jibi amma idan ba ka da wata al'ada na azumi da kake yi to bai kamata ka yi azumi ba ya kamata ka samu wato hutawa a samu kwanaki biyu ko kwana guda wanda ba ka azumi har eh, tsayuwar ramadan wanda yana kitabu tamhid na ibnu abdul barri da mujallal na bakwai shafin 571 haka nan fathul bari sharhin waɗannan hadisai da muke hadisi na eh, mujallal na biyar shafi na 695 wato hadisi na 691 al-imam an-nawawi a littafin rawbatu talibin a mujallal na shafin 367 yana cewa wa yajuzu sawmuhu an qawa'id wannan hani da aka yi kada ka tinkari ramadan kana wani azumi bai shafi mutumin da ke ramuku ba kana iya rama azuminka a ranar talatin ga watan shaban. ranar talatin ga watan shaban wanda budda washe gari za a tashi da azumin ramadan babu maganar duba wata domin ranar talatin ga watan shaban ita ce yau mu shakki amma kai tun da ramuko ne babu da ka tashi ka yi ramukonka a ranar au nazarin ko ku kai wani alwashi ka taba yin alkawari ga Allah subhanahu wataala mutumin da ya ma Allah alkawari idan Allah ka biya min bukata kaza zan yi azumi ranar kaza sai kuma ranar ta dace da talatin ga watan sha'ban babu da idan mutum ya cika alwashinsa ya yi azumi a wannan rana ta talatin ga watan sha'ban ana gobe za a tashi da azumi au kafara ko kuwa mutum yana azumin kafara yana azumin kafara idan ramadan ya zo dole ya tsaya tilas ya tsaya amma kuma kar a samu tazara tsakaninsa da ramadan da zaran an samu tazara ka sa ta rushe bayan wata ramadan zai sake farawa daga farko don haka zai jera sa har zuwa talatin ga watan sha'aban idan ramadan ya tsaya washe gari ya shiga niyyarsa ta azumin ramadan na bana idan ramadan ya wuce ranar sallah ba zai yi azumin ba amma washe gari fa washe garin ranar idi sai ci gaba da kafararsa amma idan aka samu kwanaki kwana guda tsakaninsa da ramadan to kafararsa yana rushewa wannan babu laifi ga mai kafara don ya yi azumi wato ya hada sha'ban da ramadan yana azumi wa ya juzu idza wafaqa wirdan sawmuhu tatawwu'an bila karaha kabar wanda ya saba yin wata nafila wanda aka ce babu laifi gare shi haka wanda yake azumin kafara haka wanda zai rama azumi shi ma babu laifi haka ma a kitabul majmu a mujallar na shida shafi ɗari uku da tis'in da tara al'imamu nawawi ya ce fa'in samahu an ƙaba'in idan mutum ya yi azumi a ranar talatin ga watan sha'aban saboda ramuko au nasir ko saboda alwashi yayi ma Allah alƙawarin wani azumi ya dace da ranar au kafaratin ko ko yayi azumin saboda kafara ajza'ahu wannan azumin yana isar masa bila karahatin babu wani karhanci da aka yi gare shi wato babu ne li'annahu idza jaza an yasuma fihi tatawwu'an lahu sababun fal fardu awla idan aka ce mutum zai iya azumin 30 ga watan sha'ban saboda ranar ta dace da ranar da ya saba yin azumin nafila to ga wanda kuma dama can ana jinsa ba bashi fa kaga yafi dacewa ya yi azumi a wannan rana kal waqtil ladhi nuhi anis salati fihi kamar misali kamar misali ai an hana sallah a bayan la'asar an hana yin nafila a bayan la'asar to amma sai mutum ya shigo masallaci a bayan la'asar kaga shigowa masallacin nan sababi ne na yin nafila saboda tahiyatul masjid da haka wancan hani bai shafe shi ba tun da ya shigo masallaci zai yi nafila wato na tahiyatul masjid to idan kuwa har mutum ya yi nafila saboda sababi sababin ya shigo masallaci to sai wannan kuma bayan la'asar ya tuna ai bai yi sallan azhar ba ashe kaga shi ma halin yi salla a bayan la'asar bai shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tuna wata sallah da bai yi ta ba sai ya yi ta a lokacin da ya tuna don haka yasa idza kana alaihi qaba'u yawmin min ramadan faqad ta'ayyana alaihi idan ya zama mutum yana da wata rana da ake bin sa bashi na watan ramadan ya zama dole ya biya wannan ranar li'anna waqta qaba'ihi qad baqa lokacin ko ya riga ya matsi azumin bara ana bin mutum bashin kwana guda bai yi ba sai zama ga watan sha'aban ya shigo tayi ya manta bai tashi tunawa ba sai ranar 29 ga watan sha'ban ya zama ba a ga wata ba washe gari yau mushakki 30 ga watan sha'ban kaga ita ce kaɗai ranar da zai iya rama wannan azumin bara kwana guda da ake nisa don haka in bai yi ba wato ya zama to ne ne saboda haka zai rama wannan azumi nashi a ranar 30 ga watan sha'ban wannan bayanin na al-imam an-nawawi haka yazo cikin bayanan masana hadisi da yawa kamar ibn abdul barri cikin al-istizkar a mujallar na shafi na talatin. Eh, kamar misali al-imam cikin al kabir a mujallar na shafi na 109 yana cewa mazhabu ma zahaba ilayhi shafi anna sawmahu makruhun eh, idan mutum ya tashi da azumi ranar talatin ya aikata abin shari'a ba ta so sai dai fa illa an yasilahu bima qablahu aw yuwafiqa yawman kana yasumahu fala yukrahu lahu ma can akwai al'ada ta azumi da mutum ya saba don haka babu laifi dan yayi al-imam al-mawardi yace wa bihi qala min as-sahaba wannan ita ce fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina umar sayyidina ali ammar bin yasir daga tabi'ai fa al-imam ash-sha'bi al-imam an-nakhai masana fiqihu fa al shafi al malik al-imam auzai da sauran malamai duk wannan abin haka suka faɗa wato da aka ce kada a yi azumi na nafila ake nufi ba kowane azumi ba kamar misali azumin kafara babu laifi don an yi shi an haɗa da na ramadan kamar azumin ramuko babu laifi don an yi haka ma azumin nafila wanda an saba yi babu laifi don mutum ya yi wannan yana nuna cewar ita ce fahimta ta a salafu salih babu laifi don kara ma azumi a ranar da ake shakka fa nahyu an sauni yawmi shakki inna ma huwa bi niyyati tatawwu al'am inda jumhur akasarin malamai suna cewa hani da akai hani da akai kada ai azumi dab da ramadan ana nufin azumin nafila kuma ba kowace nafila ba nafilar da mutum ya kirkiro ta a lokacin amma wanda ya saba yin nafila don ta dace ranar ta dace da ranar da ya saba yin nafila babu lafi ya yi azumin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa hadisin a bayyane yake haka al-imam al-kasani yake faɗa cikin littafin bada'i wa sana'i a mujallal nabi shafi na ɗaya. yana cewa wa bihi kana yufti muhammad bin bin salama wa kada yab'u kuzan lahu bayna yadayhi yawm ash-shakki akwai wani malami cikin tabi'ai wanda idan aka ce ranar talatin ga wata wato 29 ga watan sha'ban an duba wata ba a gani ba ga washe gari zai zama ranar 30 ga watan sha'ban shine ranar shakka to shi wannan malami a ranar zai kawo ruwa ya ajiye bokitin ruwa ga kofi duk wanda ya zo masa tambaya wannan rana ramadan ce ko kuwa sha'aban fa idza ja'ahu mustaftin an sawmi yawm ash-shakk aftahu bil iftar sai ce masa dauki wannan kofi ka debi ruwan nan ka sha kaga wannan yana ba ka amsa ne a aikace ba ma da baki ba zai aje ma a gaban sa ga ruwa idan kana tambayar sai ce dibi wannan ruwan ka sha wa inna ma kana yafalu zalika li'annahu law afta bi sawmi la'tadahu da zai ba da fatawar yau talatin ga wata babu laifi kai azumi dan muna cikin sha'ban ne ai tunda ba a ga wata ba ai ba laifi kai azumi to karshen ta mutane za su saba idan mutane suka saba yin azumi ranar talatin ga watan sha'ban hadisin abu huraira an jefar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada ramadan da wani azumi kamar yadda ya zo cikin hadisin ammar bin yasir fa yakhafu an yulhaqa bil fariba saboda haka matsala ta biyu da muka ce wannan hali da aka ya taƙaita ne ga mutumin da dama can ba shi da wata nafila ba shi da wata nafila na azumi da ya saba yi to shi ba a son ya yi azumi in ma daga rabin sha'aban zuwa ƙarshensa ko kuma a samu kwanaki biyun nan na ƙarshen sha'aban a samu ya yi azumi amma nafilar idan ya zama tana da sababi fa babu laifi su waye suka ce babu laifi malamai sun ce tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ammar bin yasir kamar sayyidina ali bin abi talib kamar sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara musu yarda har ya kawo ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in haka suka faɗa ga wanda yake da azumin ramu ko babu laifi ya rama ga wanda yake kafara zai ci gaba da wajibi ne gare shi ba ma babu laifi ba don ka fara jeranta ta wajibi a yi kafara a jera wajibi don haka idan mutum bai jera kafaransa ba kafara ta rushe saboda ka zai ci gaba da yin azumin kafara har wata ramadan ya tsaya sai ya cire wannan niyya na kafara sai ya tsora niyyar azumin ramadan idan ramadan ya wuce ba zai azumi ranar sallah ba saboda an hana amma washe gari fa zai tsora kafararsa in bai tashi washe gari ba kafarar da ya fara a da ta rushe sai dai sake fara. don ba a samu dole ne a samu wato a tarti a samu jerantawa na azumin kafara matukar an samu rana guda wacce mutum da ya azumi ba a tsakanin kwanakin da ake azumin kafara kuma babu dalili na shari'a wannan kafaran ta rushe dole sai mutum ya fara ta sai matsala ta ƙarshe wato matsala ta uku shin mutum yana iya yin niyyar azumin ramadan a ranar da ake shakka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi a ranar da ake shakka kamar yadda zo cikin hadisin Ammar bin Yasir duk wanda ya azumi a ranar talatin ga watan Sha'ban ya saba ma baban alkafi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan mutum ya tashi da azumin ramadan fa misali an duba wata ba a gani ba an duba wata a ranar 29 ga watan sha'ban ba ga tsayuwar wata ba ko kuma waɗanda suka ga tsayuwar wata ɗin shugaba bai zarba ba kaga da nan washe gari za a kaddara 30 ne ga watan sha'ban ko kuma ɗaya ga watan ramadan shine yasa ake kiransa yau mu shakki ranar da ake shakka to shin mutum zai iya tashi da niyyar ramadan a wannan rana ta shakka ba a samu sanarwa na shugaba akan cewa wata ya tsaya ba ko kuma ba a samu ma wani wanda ya ce ya ga watan ba wannan dalilin yasa ake cewa yau mu shakki saboda ranar ta zama talatin ga watan sha'ban ko kuma ɗaya ga watan ramadan ana shakka Shin mutum yana iya tashi da niyyar azumi na ramadan a wannan ranar to wannan matsala ce da babu shakka tsakanin salaf an samu sabani amma babu kyau a yi azumi matukar ba na ramadan bane a ranar shakka wanda shi da abin da aka sarin malaman sunna suka dauka al-imam an-nawawi yayi magana akai kamar yadda muka ce a littafin rawdatul talibin yana mujallal nabi shafi na 367 yace wa amma yawmu shakki ranar da ake shakkan ramadan ita ce rana ta talatin ga watan sha'aban ranar talatin ga watan sha'aban an dubi wata ranar 29 ba a ga watan ba ko kuwa ba a tabbatar da ganin watan ba amma wasu sun gani al'imamu nawawi ya ce fala ya sasso saumuhu an ramadan idan mutum ya tashi daga sai ya ce a'a tun da yau ana shakkan ramadan ko sha'aban to ni barin tashi da niyyar ramadan saboda ka sai tashi a ranar shakka da niyyar ramadan yana kitabul majnun mujallal na shida shafin gare ku da tasirin da tara al-imam an-nawawi yace shi ma dai azumin sa bai inganta ba saboda shi din ma ya saba ma hadisin ammar bin yasir saboda ammar bin yasir yace duk wanda yayi azumi a ranar shakka to azumin sa bai inganta ba to kaga azumin iri iri azumin nafila wanda mutum bai saba yi ba ya kirkiro azumi wannan ittifaqan duk malamai sun ce shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne. saboda manzon Allah da kansa cikin hadisin Abu Huraira ya ce sai dai wanda ya saba wani azumi babu laifi ya azumin sa na idan azumin na ramuko ne ko na kafara ko na alwashi saboda alkawari da mutum ya ma Allah idan ya biya masa wata bukata zai yi azumi a wata rana sai ranar ta dace da ranar shakka babu da idan mutum ya yi waɗannan nau'ukan azumi din wannan fahimtar sahabbai da dama don haka ita ce fahimta ba su inganci to amma mutum ya tashi da niyyar azumin ramadan a ranar shakka al-imam nawawi yace har yanzu dai ya saba ma hadisin ammar ibn yasir ibn yasir saboda ai an ce ranar shakka idan ana shakka ya za a yi tashi da niyyar azumi ka ce kuma ramadan dai tun da ramadan din ana shakkan tsayuwanta kamar da manzo Allah ke cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka innamal a'malu binniyati in ce na tashi da niyyar ramadan sai a ce ramadan bai tsaya ba ai yau ranar shakka ne don haka in mutum ya azumi babu shakka azumin sa bai inganta ba wannan yana cikin kitabul majmu yana rawdatul talibin la yasihu sawmu yawmi shakki an ramadan bila babu ko sabani akan cewa duk wanda ya tashi da niyyar azumin ramadan a ranar da ake shakkan tabbatan wata tsayuwar wata ramadan wato ranar 30 ga watan sha'ban azumin su da inganta ba wanda kai tsaye haka yazo a cikin masabata al-imam shafi kuma akwai sahabbai da dama waɗanda ya tabbata cewa sun tsawatar akai sahabbai da yawa misali sayyiduna umar da sayyiduna ali kaga waɗannan suna cikin kulafa'ur rashidi al-imam ibn abi shayba a littafinsa al-musannaf a mujallar na shida shafin 261 ya jera bayanin waɗannan sahabbai hadisin amiru yana cewa kana aliyun wa umaru yan hayani an sauni yawmin ladhi yushakku fihi min ramadan sayyidina umar yana kawatarwa yana hana mutane su tashi da azumi a wannan rana da ake kokwantan tsayuwan wata wato ranar 30 ga watan sha'aban haka ma sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda wanda yana a sunan kubra na al-imam domin al ibn abi shayba al-imam al suna daga cikin malaman hadisi waɗanda suke ruwaito bayanan sahabban manzon Allah da bayanan tabi'ai da tabi'u tabi'in al-imam al-baihaqi yayi magana a cikin babu an babu nahyi an istiqbal shahr ramadan bi sawm yawm a yawmayn hadisi na 8408 ya kawo bayanin sayyidina Umar da sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda haka nan al-Imam Ibn Abi shi ma ya kawo haka yana cewa sayyidina Umar yakan ce li yattaqi ahadukum an yasuma yawman min Sha'ban aw yuftira yawma min ramadan wa an yataqaddama qabla an-nas fa yuftir idza afara an-nas Lallai ne musulmi ya kiyaye kada ya aikata wani abu wanda zai raba kansa da al'umma wanda zai sa ya zama kai kana ba ta azumi lokacin da jama'a suke azumi ko kuwa ya zama to kana azumi lokacin da jama'a ba yin azumi sai na umar yana tsawatarwa akwai hadisin al'imamu sha'abi game da sayyidina ali bin abi talib annahu kana yaqtubu idza habara ramadan da zaran watan ramadan ya matso sayyidina ali yana yin hutuba ga mutane yana cewa hadha ash-shahru al-mubaraku alladhi farada Allahu wannan fa shine wata mai albarka wanda Allah ya farlanta azumin sa gashi nan ya matso walam yafrid qiyamahu Allah bai farlanta nafil filu a daren ramadan ba amma ya farlanta mana azumi a yinin ramadan sayyidina ali yana cewa liyahzar rajulun an yaqula asumu idza sama fulan sayyidina ali yana gargadin jama'a yana musu huduba kafin tsayuwar watan ramadan yana cewa mutum ya kiyaye kada ya ce zan yi azumi in na ga wane yana yi wa afir idza fatara fulan zan bar azumi idan na ga wani baya azumi illa ala yana cewa inna siyama laysa min at-ta'ami wash-sharab walakin min al-kadhbi wal-batil wal-lagwi sayyidina ali yana cewa shi azumi ba wai kabar cin abinci da shan abin sha bane ai azumi ya hada da kabar ƙarya kabar duk wani abu mara kyau kabar zance mara kyau wato azumi ya hada da waɗannan abubuwan kada a samu kana azumi wato baka cin abinci baka shan abin sha amma kuma kana kare daki ko kana wasu ayyuka na alfasha sai ya ce a ƙarshe la ƙaddamu shahara kar ku yarda ku riga wata tsayuwa sai zina ali yana gaya wa mutane kar ku yarda ku riga wata tsayuwa ya za a yi mutum ya riga wata tsayuwa shi ya kama azumi tun a ramadan bai tabbata ya tsaya ba kaga ya riga watan tsayuwa idara aitumul hilala fasumu idan kun ga tsayuwar jinjirin wata ya fita shi da azumi wa idza ra'aytumuhu fa idan kun ga tsayuwar jinjirin wato shawwal ne watan sallah sai ku sai aje azumi amma kada ku tinkari ramadan da azumi kafin watan ya tsaya kana ya yaqulu zalika al-imam shafi yace sayyidina ali yana fadin haka ba'da salatul fajr wa salatul asr da zaran wata ramadan ya matso sai sai na ali irin wannan hudu ba zai dinga yi bayan sallar asuba bayan sallar la'asar bayan sallar asuba bayan sallar la'asar har ramadan ya tsaya wanda ya nuna maka cewa matsalar ganin wata tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wadanda ke da irin wannan fahimta to haka yasa sai na ali yake jan hankalin mutane kafin ma ramadan ya tsaya har zuwa tsayin wata ne kuma bayan asuba zai yi wannan nasiha bayan la'asar ya yi wannan nasiha yana faɗakar da mutane akan mutum ya tashi da azumi kafin tabbatan tsayuwar watan ramadan akwai abdullahi bin umar wanda shi ma al'imamu bai haƙi ya kawo bayaninsa wani daga cikin tabi'ai ana kiransa abdulaziz bin hakim al-habbarani yace sami'tu ibn umara na ji abdullahi bin umar yana cewa law suntu sanata kullaha la afqartu zalika al-yawm alladhi yushaqqu fihi min ramadan abdullahi bin umar yana cewa da zan yi azumi da a ce ina azumin shekara gaba daya da ina da wannan fahimta na cewa zan yi azumi na kullum tsawon rayuwa in ba da ranakun sallah waɗanda aka haramta yin azumi a cikin su ba inda ina da wannan fahimta to idan aka ce shaban ya zo talatin abdullahi bin umar ce zan daina azu yana gaya ma almajiransa bakala sai ce la'an asuma yawman min sha'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman li ramadan to sannan ya zamanto yana da wata fahimta na cewar idan aka samu ranar shakka don abdullahi bin umar yana da fahimta kashi biyu wanda aka samu gare shi yana cewa da farko idan da a ce yana azumi kullum to idan aka ce sha'ban ya zo talatin ba zai azumi ba saboda tsoro kada ya hada wani azumi da ramadan daga baya sai almajiran suka sami da wani fahimta yana cewa a'a to ai idan mutum aka ce ana ranar shakka wannan rana talatin ne ga sha'ban ko ko farko ne ga ramadan idan baka yi azumi ba a ranan to kaga ka sha rana guda a ramadan idan ka yi azumi a ranar to ka yi azumi a watan Sha'aba sai ya ce to ni idan dai ba a tabbatar da tsayuwar wata ba zan yi azumi a ranar kaga kenan idan ma ramadan din ne ya zama ban sha rana guda a cikinsa ba wanda ibn hajar ya yi sharhi kan halin abdullahi bin umar dangane da tinkaran ramadan da azumi yana sharhin hadisi na 691 na al-imam bukhari wato cikin fathul bari mujallar na biyar shafi na 599 haka nan al'imamu nawawi a kitabul majimu mujallar na shida shafi na 462 inna ma yi ƙalu fi yau mi shakin wa li'anna ibn umar kana yan duru lil hilal fa in kana hunaka gaimun asbaha sa'iman wa illa afwa wa hadha yaktabi al-amal bi ijtihadihi la bi shahada shi abdullahi bin umar yana daga cikin waɗanda ke aiki da fahimtar su ba da shaidar wani ba don haka idan ba shi ne ya tabbatar da abin eh, tsayuwar watan ba to zai iya tashi da azuminsa a washe gari wanda akan haka abdullahi ibn abbas yake yake abdullahi ibn abbas shi ma sahabin manzon Allah ne wannan yana cikin kitabul musannam na Alhafi hafiz abdurrazzaq kitabus siyam babu fadli ma ramadan sha'ban dinar ya ba da labarin cewa kana ibn umar kana ibn abbas ya amuru bi faslin bainahuma abdullahi ibn abbas yana cewa kai kokari a samu tazara tsakanin sha'ban da ramadan karka yadda a samu rana guda wanda kake azumi sai shi afa wanda yana cikin tabi'a ya ba da labarin cewa kuntu inda ibn abbas qabla ramadan bi yawmin aw yawmayn na kasance wurin abdullahi ibn abbas kafin tsayuwar wata ramadan in ma kwana guda ko kwanaki biyu faƙaru ba ga da'o aka kawo mar abin karyawa faƙaru sai ce afiru ayyuhar suyam ina masu azumi wanda ku karya azumin ku ku ci abincin nan la tuwasilu ramadan shay'an kar ku yadda ku haɗa ramadan da wani azumi waqtilu ku raba tsakanin sha'ban da ramadan abdullahi bin abbas sai yana cewa yana mamakin abdullahi bin umar wanda yake yin azumi a ranar talatin ga watan sha'ban wanda abdullahi bin umar yana daga cikin sahabbai da aka ba da labarin suna da wannan fahimta babu laifi don ka tashi da niyyar azumin ramadan a ranar talatin ga watan sha'ban abdullahi bin umar yana da wannan fahimta yana kitabun musannaf na ibn abi shayba hadisi na 5119 da kuma a sunan kubra na al-imam al a mujallad na shida shafin 205 kana ibnu abbas ya yaqul abdullahi ibn abbas yana cewa ajibtu mimman yataqaddama shahara bi yawmin aw yawmayn ina mamaki inji abdullahi ibn abbas kaga sahabbai su yaso ina mamaki mutumin da zai tinkari ramadan yana azumin rana guda ko ranaku biyu wa qad qala rasulullahi gashi manzon Allah ne fa yake faɗa da kansa la taqaddamu ramadan bi yawmin wala yawmayn kada wani ku ya tinkari ramadan da azumin yini guda ko yini biyu Abdullahi ibn Abbas ce ina mamaki wanda yana sunan kubra yana al-musannaf na Ibn Abi Shayba haka nan al-musannaf na Al-Hafiz Abdul duk sun ba da labarin maganar Abdullahi ibn Abbas wanda yana sukan Abdullahi ibn Umar wato yana masa martani bai dace da abdullahi bin umar ka annahu yunkiru ala ibn umar kamar yana kyamar abin da abdullahi bin umar yake don shi abdullahi bin umar idan dai ba a ga wata ba a ranar 29 ga watan sha'ban to zai tashi da azumin sa ranar 30 ga watan sha'ban yana cewa gwamma a samu ya yi kuskuren yin azumi a ranar talatin a kan a same shi ya yi kuskure bai yi azumi ba a ranar ɗaya ga watan ramadan wanda fahimtar fahimtarsa ne kuma ta saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shi sa Abdullah ibn Abbas yake marmarta yana cewa ina mamaki wanda ba abin mamaki bane a samu wato hatta cikin sahabbai wani ya samu fahimta daban game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yana cewa li an uftira yawman min Ramadan thumma aqdiyahu ahabbu ilayya min an azida fihi yawman laysa min Abdullahi ibn Abbas yace ni gwamma in karya azumin rana guda a Ramadan in yi kokarin biyan sa a wata rana akan a ce na tsara ma Ramadan wata ranar da ita Ramadan ba ta tare da shi wato abin nufi yanzu idan kai azumi a ranar 30 ga watan Sha'ban ka ƙara ma ramadan ranar da ba nata ba ka ƙara ma ramadan ranar da ba nata ba saboda haka abdullahi bin masudi ya ce abinda ka aikata kaga bid'a ne wanda ba karamin laifi bane gwamma a ce ka karya azumin ne misali ka tashi ranar talatin ga watan eh, sha'aban tun da ba a tabbatar da tsayuwar wata ba kaga kenan ba za ka tashi da azumi ba shi yasa ake kiransa yawmu shakki sai ya tabbata ranar ranar ramadan daga baya aka gane kaga za ka rama wata rana guda kenan bayan ramadan ya wuce domin baka tashi da niyyar azumi ba shine abdullahi bin mas'ud ce ni gwamma a ce in karya rana guda daga ramadan da gangan in ki tashi da azumi saboda ba tabbatar da an tsaye da wata ya tsaya ba akan in kara ma ramadan ranar da ba naka ba kaga yana tsawatar mana kenan kada mu yadda mu yi azumi a ranar talatin ga watan sha'ba ranar da ake shakkan tsayuwar watan ramadan sannan akwai huzaifa bin yaman shi ma huzaifa bayanin sai na cikin al-musannaf na ibn abi shayba a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi kamar yadda nace da kitabul musannafat haka nan a sunan kubra in ka same su zaka ga bayanan sahabbai da tabi'ai dama idan kana neman fahimtar sahabi ko kana neman fahimtar wani tabi'i ba wa zaka je sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud ala zaka nemi kitab kutubul musannafa da kutubul masani haka nan a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi su ne suka tattaro fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar tabi'i a littafin a sunan kubra akwai wata baiwar wato ‘yar huzaifa huzaifa bin al-yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarinya ita yarinya tashi ana kiranta salama salama bintu huzaifa to tana da baiwa ita wannan baiwa take da labarin huzaifa tace kana huzaifatu yanha an sawmi yawmin ladhi yushakku fihi Huzaifa bin al-yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawatarwa yana hana a yi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwan wata ramadan sannan akwai anas bin malik shi ma yana a sunan kubra na al-imam bahaki wanda katada ya bada labarin sa al-imam katada yana cewa ikhtalafu fi yawmin la yudra amin ramadan huwa am min sha'ban an taba samun wata shekara inji al-imam katada wanda tabi'i ne an taba samun wata shekara wanda jama'a suka samu sabanin fahimta ranar 29 ga watan sha'ban ba a ga wata ba bi ma'ana wata ramadan bai tabbata ya tsaya ba washe gari da safe wato ranar 30 ga watan sha'ban ce wanda ita ce ranar shakka al-imamu katada yake fa ataina anasan sai muka zo ga anas za mu yi martan baya mun tashi da safe duk muna cikin rudani saboda ba a tabbatar da an ce an ga wata ba ba a yi sanarwa ba gari na wayewa ba mu tsaya ko ina ba sai gidan sahabi manzon Allah wanda shine Anas bin Malik saboda mu mar tambaya mun taho gidan mun yi sallama ya ce mu shigo muna shigowa kawai na nufin ya tagazza ya muka same shi a zaune yana karyawa kaka sun zo su yi tambaya ne ko wata ya tsaya suka samu sahabi na karyawa ya ce ba wanda ya tambayin duk sai muka juya kaka sun samu amsa ke da sannan akwai ibn sirin muhammad bin sirin shi ma ya faɗa yace afahu yawman shaki na fisiya akwai shekarar da jama'a suka wayi gari suna kokonton watan ramadan ya tsaya ko bai tsaya ba ba to ka fi ramadan ga gadawtu ila anas bin malik muhammad bin sirin dama shine babban almajirin anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai nayi sammako nayi sammako na taho gidan anas bin malik fawajattuhu kad gadali hajati sai na samu ai yayi sammako ya bar gida yayi tafiya fa fa'altu ahlahu sai na ce to tunda baya nan bari tambayi matarsa ai idan dai ba a azumi za ta sani sai na yi tambaya ga iyalinsa fakultu na ce asbaha sa'iman au muftiran shin anas ya tashi da safen nan yana azumi ne ko ko baya azumi sai iyalan gidansa suka ce ƙarshe riba farida sun magada, ya dai sha kunu kafin ya bar gida to kaga ka samu amsa mu dai ba za mu ce ra azumi ko bayi ba amma wanda aka ce ya sha kunu kaga ya tabbata ya karya sai shi muhammad bin sirin ya ce falam ad'ul yawma idan ala rajulin min afadina duk almajiran anas bin malik babu wanda na zaga gidansa illa ra'aytuhu mufkiran face na tarar da shi yana karyawa illa rajulan wahidan mutum ɗaya ne kawai daga cikin almajiran anas bin malik na taras da shi baya karyawa ya tashi da azumi sai ya ce wa ittu law lam yakun fa'ala kai na so a ce wannan mutumin guda ina ma bai yi abin da yayi ba domin duk imanin ka ba ka tin sahabin manzon Allah duk ilimin ka ba ka tin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabi zai zamanto ya karya a ranar 30 ga watan sha'ban kai ko wani karfin imani ne zai tashi zai saka ka tashi da azumi sannan akwai Abu Huraira wanda shi ya rawaito hadisin da muke magana akai hadisin farko a wannan littafi ya akwai al-Imam Aqwa yana ba da labari yace samitu Abu Huraira na naji Abu Huraira yana cewa la tuwasilu bi Ramadan shay'an kar ku yadda ku hada Ramadan da wani azumi waftilu ku raba tsakanin ramadan da sha'ban ku raba tsakanin azumin farilla da azumin nafila kar ku ku hada azumi wanda ibn al-qayyim jawziya ya kawo duka bayanan waɗannan sahabbai da tabi'ai a littafin zadul ma'ad a mujallal nabi shafi na 42 haka al-imam an-nawawi yayi magana akai cikin kitabul majmu' uh, mujallal da shafi na 371 wanda fahimtar sayyidina Usman bin Affan kenan sahabbai da dama kamar yadda muka kirga su su Abdullah bin Mas'ud su Huzaifa bin Yaman Anas bin Malik Abu Huraira sayyidina Usman sayyidina Umar sayyidina Ali waɗannan sahabbai duk fahimtar su ita ce kada ka tashi da azumi a ranar talatin ko watan sha'ban to amma akwai fahimta ta biyu wanda daga cikin sahabbai din an samu waɗanda ke ganin babu laifi don ka tashi da wannan fahimta ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad yana cewa wa inna ma gayatul manquli anhum sawmuhu ihtiyatan duk wani sahabi da kaji an ce ai yana da fahimtar babu laifi a tashi da niyyar azumi a ranar 30 ga sha'ban ranar shakka ibn al-qayyim al-jawziya yace in ma ka ji labarin wani sahabi yana da wannan fahimta to yana faɗa ne saboda wato gamsuwa saboda gamsuwa musamman ga wanda ba shi da labari ba shi da kafar da zai samu labarin tsayuwar wata ɗin ko kuwa wurin nasu ya zama to akwai gajimare da ya tashi da niyyar azumi idan ya tashi da niyyar azumi to don haka yanzu ma yana faruwa za ka samu wani ya kwanta ko kuma ba shi da rediyo saboda haka bai san me ake ciki ba da ba sai ya tashi da azuminsa kaga ya faru haka wannan sahabbai suke cewa idan mutum ya tashi da azumi a wannan rana saboda rashin tabbacin an ga watan ko ba a ga watan ba ba shi da laifiya wajen Allah shi ne abinda ibn kaimi yake fada wanda an samu sahabbai da suke magana a kai idan dare ya yi baka da tabbacin an ga wata ko ba a ga wata ba da asubahi ka tashi da azuminka in ka tashi da azumi da asubahi baka saba ma sunnar manzon Allah ba saboda ai ka tashi da azumin ne ihtiyafan bayanin ibn qayyim jawziya wanda sahabbai suna da fatawar haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suna da fatawar haka idan ka tashi da wannan azumi karka manta cewar wannan azumi bai inganta ba don ko da cikin ramadan din ne bai inganta ba bare kuma wanda aka yi sabanin ramadan don haka inda zaka tashi da wannan azumi a ce ma ai ba a ga watar ba to mafi dacewa shine ka bar azumi saboda kawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda maganar waɗannan sahabbai kamar Ammar bin Yasir da yake cewa duk wanda yayi azumi a ranar shakka ya saba wa manzon Allah kaga kai ka tashi da nufin azumi saboda rashin labari an ga wata ko ba a ga wata amma daga baya fa sai ka ji labari ai ba a ga watan ba saboda haka sai ka nemi shayi ka sha shi ya fi dacewa wannan yana cikin fatawar ladina mujallar na goma sha biyar da goma sha bakwai man sama yawmar salatin min sha'ban duna subutin ru'uyati shar'iyya wa wafaqa sawmuhu dhalika al awwala dukhuli ramadan fala yujzi'uhu misali baka da labarin an ga wata ko ba ga wata ba sai ka tashi da asuba kai sahur ka tashi da niyyar azumi ana cikin tafiya ka hadu da wani shin an ga wata sai aka ce eh an ga wata ai an ga wata amma kai ka tashi da nufin ranar talatin saboda baka da labari an ga wata ka tashi da nufin ranar talatin ga watan sha'ban malamai suka ce wannan azumin naka bai inganta ba ko da ya dace da ramadan wa alaihi ka ba sai ya rama wannan ranar saboda niyyarka ba cikin ramadan ba ne niyyarka ta shafi 30 ga watan sha'ban wanda kuma ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu kudama cikin al-mughni mujallal na uku shafi na bakwai yace wannan ita ce fahimtar al-imam ahmad riwaya ta uku da aka samu daga al-imam ahmad la yajibu sawmuhu wa la yujzi'uhu an ramadan in samahu baka da labarin an ga wata har kai bacci da asubahi ba wajibi bane kai niyya ka tashi abinka kana karyawa kan ma ka tambayi kowa tun da ba ka da labarin an ga wata kuma ka yi iya kokarin ka samu labarin amma baka sani ba tun da baka sani ba asubahi yayi ba za ka yi azumi ba ba wajibi bane gare ka kai azumin sannan ma in ka yi azumin la yujzi'uhu an ramadan in samu in ma ka tashi da azumin bai inganta ba in ka tashi da azumin ya dace da ramadan azumin ka bai inganta ba saboda rashin niyya idan ka tashi da azumin niyyar sha'ban shi ma bai inganta ba domin ranar ta tabbata a ramadan don haka yasa azumin ranar shakka gaba ɗaya ba ta da amfani ba shi da amfani kamar yadda Ammar bin Yasir ya faɗa Ibn Qudama yace wa huwa qawlu aksari ahli al-ilmi wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna akwai al'imam abu hanifa wa malikun wa shafi'i wa man hatta makabata malikiya abinda suke fada kenan wato ba daidai ne ka tashi da niyyar azumi a ranar 30 ga wata wa qad sahha anna sallallahu alaihi wasallam ha an yau mai shakki ya inganta cewa manzon Allah ya hana ayi azumi a ranar shakka muttafaqun alaihi wa yau yawmu shakkin wannan kuma rana ce da ake shakkan tsayuwar wata saboda haka idan mutum ya yi azumi azumin nasa baya inganta Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka fada kuma Allah madaukaki ya mana gafaran kurakure zai yi kyau a yi haƙuri da tambayoyi in dai akan wannan matsala ne saboda ba hadisai na gaba sun shafi magana akan tsayuwar wata din duka karatun yana da alaka اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلب علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك